أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوشا يو أشرين دقيقة ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wanda ta yi daidai da 16 ah, ga watan 12 2011 za mu tashi darasi na 88 a cikin karatunmu na almuwatta babin a ah, yau za mu karatu a cikin alistiska sallar roƙon ruwa babu ah, inda maliku ya ce rahmatullahi alai al'amalu fil istiska na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب العمل في الاستسقاء حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن عبد انه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد بن مالك يقول قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبله وسئل مالك عن صلاه الاستسقاء فمه فقال ركعتان ولكن يبدأ الإمام في الصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستخدم القبلة فيحول رداءه حين يستخدم القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس عرضته na'am na'am maliku ya ce rahmatullahi alaihi al'amalu fil istisqa wannan babi zai mana bayanin abin da ya zo na wato sunna na yadda ake yin salatul istisqa wato sallar roƙon ruwa al istisqa a istif'al talabul wato talabul suqya neman shayarwar ruwa asalin ma'anarsa kenan neman shayarwar ruwa amma a cikin a wajen shari'a abin da ake nufi da al-istisqa shine a nemi shayar da ruwa wato da addu'a ta neman shayar da ruwa daga a wajen Allah jalla wa'ala yayin da aka fari yayin da ruwa ya ɗauke aka fari shine wannan shine al-istisqa din kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata yadda ake yi ana istisqa da addu'a kadai kuma ana istisqa da sallah da addu'a duk sun tabbata a cikin sunna ah, kamar yadda za mu gani insha Allahu a cikin hadisai to imam malik ya kulla babin farko shine al'amal abinda ya zo na wato in maliku ya ce al'amal abinda yake nufi shine wato abinda ya tabbata sunna ta tabbatar na yadda ake yin abu kamar yadda tsarin shari'a ya nuna a bisa abin da ya sami malamai da kuma al'umma musulmi tana a kansa a madina shine al'amal a wajen malik in ma ya zamanto mustanadinsa in ma ya zamanto madogararsa hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake an yi aiki da su wanda ya nuna kan cewa ba hadisai ne wanda suke mansu hai ba tun daga shi ya zo ya samu ana aiki tushen abin hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam muhkam wato wanda ake aiki da shi wanda ba a shafi hukuncinsa ba ba a keɓance hukuncin ba ba a masa tahsisi ba ba a masa nasu ba ko kuma ya zamanto madogarar wannan wato fatoyin malamai ne na madina tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai wanda yake suka yi fatawa ta shahara ba a yi inkarinta ba har ya zamanto kan cewa shine abin da yake karɓaɓɓe tabbatacce wannan shine shine zaka sa yana sa al'amal abin da yake zo ya riske shi ya ga aka gaje shi a madina ba al'ada ake nufi ba ta ne kada su ɗauka cewa al'ada maliku yake nufi da al'amal ba al'ada yake nufi ba abu wanda ya tabbata ilmiyan ya tabbata kuma haka ake aiki da shi bisa ilimi ya tabbatar da shi to <clears throat> ya kawo hadisi guda ɗaya sannan ya biyar da shi da bayanai daga wajensa rahmatullahi alaihi ya ce ah, ubaidullah wanda yake ruwaito ita muwatsa daga almajirin da ya jita daga wajen imam malik shine babansa yahya ibn yahya laifi yake cewa haddathana yahya an malik ubaidullah ya ce yahya ya <clears throat> ya karanta min wannan hadisi daga malik an abdullahi ibn abi bakr ibn amr ibn hazm daga abdullahi ibn abi bakr ibn amr ibn hazm abdullahi ibn abi bakr ibn amr ibn hazm a malamin imam malik ne alqazi alƙalin madina malamin hadith ne ko malamin fikihu ne tabi'i ne annahu sami'a abbad ibn tamim ya ji hadisi daga wajen abbad ibn tamim abbad ibn tamim al-ansari shi ma wannan tabi'i ne dan madina wanda ma waɗansu suke cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu yana cewa sami'tu abdullahi ibn zaid almazini na ji abdullahi ibn zaid almazini abdullahi ibn zaid ibn almazini shine abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbihi shine abdullahi ibn zaid ibn asim kai ibn abdullahi ibn zaid guda biyu ne cikin sahabbai abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbihi shine wanda ya mafarki ya ga kiran sallah ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya koya ma bilal ya ka kiran sallah da shi da abdullahi ibn zaid ibn asim shine wanda ya ruwaito hadisin alwala ɗaya daga cikin sahabbai da suka bayyana sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam cikakka don sahabar da suka bayyana sifar awala annabi sallallahu alaihi wasallam sanannu ne wanda suka fi shahara su ne sayyidina Uthman da shi Abdullahi ibn Zaid da sayyidina Ali da Abdullahi dan Abbas su suka fi shahara wajen bayyana alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai alwalar kullun ana yi amma ba kowanne daga sabai ne suka ruwaito ba shi yasa kada ku ji mamaki ku ce to ta yaya za a yi abinda ake kullun a ce kawai mutum ɗaya ne ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa irin su sayyidina Abubakar ba su ruwaito ba ga su ne mafa kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? to akwai dalilai ba lallai ya zama to kan cewar a sai sun ruwaito wannan ba saboda abu ne wanda suke ganin sananne ne ko kuma waɗansu sun wadatar musu da bayanin saboda haka to shi wannan shine Abdullahi ibn Zaid shi ruwaito wannan hadith ne shine sahibul wudu shi yasa ko shi za ka ga malaman hadisi suna bambancewa tsakanin su su su biyu su ce ma ɗayan sahibul adhan ɗayan kuma sahibul wudu eh. a sunan kakansu ne suka yi babbanci duk kuma daga cikin ansar suke kuma yawanci za ka ga malaman hadisi suna kuskure yanzu kaga ibn uyaina da ya zo wannan riwayar sai ya kuskure sai ya ce ibn abdurrabbihi ne malaman hadisi suka ce a yayi kuskure gashi imam ne sa'an imam malik shine imam ahli makka amma sai ya kuskure wajen riwayar sai imam malik da sauran da suka hadisin ba su kuskure ba shi kuma baffan abbad ibn tamim ne baffansa ne dan uwansa ne dan uwan uwarsa ya yana cewa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musalla fastasqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fita zuwa filin filin sallah filin sallar idi kenan shine ake shine al musalla ba kawai fili ya fita ba a'a filin sallah wadda aka saba ake sallar idi a ciki shine wato yana nan a wajen kusa da inda ake ce ma masjidul gamama akwai masallaci yana nan a wato a jihar yamma da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake da wanda yake an yi shi da da gini duwatsu gini an yi fentinsa ruwan toka ruwan toka har yanzu fentinsa haka yake shine ake ce masa masjidul ghamama masallacin girgije domin a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar idi kuma anan yake sallar lokan ruwa sai dai kusa da shi akwai masallace guda uku akwai masjid abubakar yana kusa da jihar masallaci daga dama da shi bayan masallacin kenan daga jihar arewa akwai masjid ali ibn abi talib daga kudu da shi jihar kibla kenan akwai masjid umar masallacin sayyidina umar to waɗansu sai su ce a ai nan wa shine wajen waɗanda sahabban nan suke sallah shi yasa ake gaya musu haka ba san ku ba haka abin da wato abin da yasa ake gaya musu wannan suna wurare ne da aka suka yi sallar idi a wajen lokacin da suka da suke limancin sallar idi a madina sai na abubakar da yake halifa a nan yake sallah sayyidina umar da yake khalifa a can yake sallah sayyidina ali shekarar da aka kashe sayyidina usman dan cikin watan zulhijja ne an yi sallar idi lokacin sayyidina usman yana tsara a gida yan tawaye sun kewaye madina an hana shi fita saboda haka sayyidina ali shi ya sallar idi a wannan shekarar to a nan wajen yayi sallah dalilin da yasa suka yi rarraba wuraren sallar nan saboda kowanne yana kiyaye cewa shi a inda ya kiyaye a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar idi to saboda haka sai malamai suka ɗauka cewa a wannan kowa ya yi daidai ba lallai ne annabi sallallahu alaihi wasallam waje ɗaya cak yake sallar idin ba yana cancanzawa wata ran wata shekara yayi a nan wata shekara yayi a can amma dai duk kusa da juna ne a shahidai ya fita farkon hadisin wannan hadis din yake cewa kharaja ilal musalla ya fita ya zuwa ga masallacin idi fastasqa sai yayi sallar roƙon ruwa wa hawwala rida'ahu ya juya mayafinsa ya juya mayafinsa wato shine tufar larabawa shine kamar yadda ake yawanci tufar su kamar yadda kake ganin ake yin tufar hirami a ɗaura gyauto a yafa mayafi a ɗaura abin wanda ake ɗaurawa shine al'izar kwarjalle sannan kuma wanda ake yafawa shine mayafi shine kuma za ka ga mutum bai samu mayafi shine za ka ga akan sa shi shi shi kadai rida akan dora shi akan riga sai ya zamanto kamar an yi alkeba da shi kenan ko abaya da shi amma alkeba tana da abaya tana da hannu alkeba ko bata da hannu abaya ta alkeba ta fi kusa da arrida hmm. tunda ita ita bata da hannu ya fata kawai ake yi to annabi sallallahu alaihi wasallam eh, a cikin wani hadisin wahawwala rida'ahu sai ya juya mayafinsa hina staqbala alqibla yayin da ya fuskanci alqibla to wannan hadithin muktasar ne a takaice a takaice aka kawo riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga masallacin idi wanda ya nuna cewa sunna ne wajen yin sallar idi a fita waje sunna ne wajen yin sallar idi a fita waje me hikimar fita waje domin a yi sallar idi ai sallar roƙon ruwa me hikimar fita waje a yi ta ba a masallaci ba na'am sallar juma'a mutane da yawa ba sa sallar juma'a mutane da yawa ba sa samun halitta masallaci mutanen gari ba duk suna zuwa sallar juma'a ba wani ɗaya daga cikin fuska ne da waɗansu malamai suka ambata na'am a bambanta ta da ragowar salloli na'am nuna bukatuwa ga Allah eh nuna bukatuwa ga Allah jalla wa ala nuna bukatuwa ga Allah mun bar gidajen mu mun fito waje mun fito fili mun fito fili muna neman rahamar ka ya Allah shine shine wannan shine ita ce wannan shine abinda waɗansu malamai suka ambata ne hikimar fita zuwa ga fili domin ai sallar roƙon ruwa wanda ya nuna kan cewa idan aka yi sallar roƙon ruwa a cikin masallatai an bar wannan sunna kenan ba za a ce an yi bid'a ba tunda ya halatta domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istisqa a cikin masallaci da yake ba da sallar ba istisqa'i na addu'a kawai yayi a cikin masallaci to amma idan ba a fita din ba an bar sunna amma ba za a ce yin haka bid'a bane eh. fastasqa yayi istisqa yayi wato yayi nemi shayar da ruwa wanda ya nuna mashru'iyyan yin istisqa wanda ya nuna kan cewar yin istisqa'i wato neman yin addu'a domin Allah ya shayar da mutane ruwa wannan abu ne wanda yake sunna domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idan da kamar a ce ba a yi da annabi sallallahu da ba za mu samu asalinsa a cikin sunna ba to amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya nuna mana sunna ne kuma a cikin wannan akwai nuni ga cewar wato saukar ruwa da ɗaukewar ruwa ba abu ne wanda yake faruwa bisa kawai al'ada ba a ce ne ce take kawowa juyi ne dama wannan juyi ya yi dama ai lissafi ya nuna bayan waɗansu shekaru abin nan canjin ɗin climate zai kawo irin wannan saboda haka kada ku damu kwanta dama wannan sai ya zo eh, wannan masu inkarin imani da Allah ne da inkarin rububiyar Allah ɗaukewar ruwa da saukar ruwa da izinin Allah ne da izinin Allah ne saboda haka kuma Allah maɗaukakin sarki asbab ɗin nan shi yake kawo su kuma ba sa aiki sai da izininsa idan ma climate change din ne ya zo da izinin Allah sai ya ɗauke shi ko kuma idan Allah ya so din ya zamanto shi ne zai zamanto dalilin tasirin sai ya bashi ya zamanto shi ne sababin saboda haka shi yasa wannan ya nuna kan cewa komawa ga Allah ita ce hanyar wato samun biyan bukata wajen ɗaukewar wannan musiba. kuma a cikin wannan hadithin akwai nu a wahawwala rida'ahu ya musan ya juya wato mayafinsa akwai nuna cewa wannan sunna ne eh, wannan sunna ne kamar yadda imam malik zai ambata yadda aikin yake ya tab <coughs> wato annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallar roƙon ruwa sai ya za da ya sallar roƙon ruwa raka'a biyu sai ya zo ya yi hudu ba hudu ba biyu hudu ba farko sannan ya zauna sun ya tashi sake hudu ba ta biyu sannan ya juya ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannunsa yana addu'a ya juya izarinsa ya juya rida'insa ya juya shi akan kafaɗarsa. to wanda ya nuna cewar yin wannan sunna ne a cikin sallar roƙon ruwa wasu ila malik an tambayi maliku an salatil istisqa'i kamhi akan sallar istisqa'i raka'a nawa ce faƙala raka'atani raka'a biyu ce walakin yabda'ul imamu bis sala amma liman yana farawa da yin sallah ne qabla al khutba kafin ya hudu ba wannan shine sunna wato ai sallah sannan ai hudu ba kamar yadda ake sallar idi kenan ba kamar yadda ake sallar juma'a ba sallar juma'a al khutba sannan sallah fa yusalli rak'ataini sai ya sallah raka'a biyu thumma yakhtubu qa'iman sannan ya hudu ba yana tsaye wa ya yayi addu'a wa yastaqbilu alqibla ya fuskanci alƙibla wa yuhawwilu rida'ahu hina yastaqbilu alqibla ya juya bayafinsa yayin da yake fuskantar alqibla wa yajharu fi rak'atayn bil qira'a ya bayyana karatu a cikin raka'a biyu din nan ya bayyana karatu ba a asirce zai ba a bayyane zai yi wa idha idan ya tashi juya mayafin nasa ja'ala alladhi ala yaminihi ala shimalihi ya sanya gefen mayafin da yake kan kafadarsa ta dama ya mai da shi kan kafadarsa ta hagu wato sai ta zamanto bai bai kenan hmm, ciki a waje idan kama alkyaba ce kaga sai ta zamanto ciki a waje domin zai zamanto idan ya to da dama zai koma hagu shi cikin ya dawo waje hmm, waje ala <clears throat> wallazi ala shimalihi ala yaminihi wanda yake hannun hagunsa kuma ya sanya shi a hannun damansa wa yuhawwilu nasu ardiyatahum mutane su ma su haka su juya idan hawwala al-imamu rida'ahu yayin da liman ya juya nasa mayafin wa yastaqbiluna al-qibla su fuskanci al-qibla wa hum qu'ud suna tsaye ai suna zaune liman yana tsaye su ku suna zaune suna yin addu'a kamar yadda ya zo a hadithin Anas yana yi su ma suna yi wannan shi ne al'amal kun ga shi ne bayanin amal inda Imam Malik ya ambata to hadisai da dama haka suka tattara suka suka tattara suka bayyana wannan na farko maliku ya ce yabda ul imamu bis sala farkon abin da zai fara shine yayi sallah idan ya zo idan ya zo filin idi sai sallah kawai ba kiran sallah babu iqama kamar yadda ya zo a hadisin Anas a hadisin Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatul istisqa bila adhanin wala iqama ba a kiran sallah ba a iqama ba ma as-salatu jami'a kamar yadda ake a sallar kusufi hmm? kamar yadda waɗansu hadisan suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutane alkawari ku zo a za a fita sallar idi rana kaza wato a sanar da za a kamar yadda yanzu za ka ga akan yi a kamar kasar e, saudiya yadda dai can ne na gani har yanzu ake wannan sunan mutu na an watsar da ita za a faɗa cewa sanarwa ake yi daga ofishin sarki ake sanarwa don haƙƙin wani daga cikin haƙƙin shugaba yana daga cikin haƙƙin shugaba wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata sarakuna su dawo da shi kamar yadda suke yi da kamar yadda suke ganin wata su dawo da wannan al'amari a sanar cewa za a fita sallar idi rana kaza ai za a fita sallar roƙon ruwa rana kaza yawanci za a ga sukan sa a saudiya sukan sa ranar lahadi ai ranar litinin ko ran alhamis saboda ranar nan mutane yawanci suna azumi saboda addu'ar mai azumi karɓaɓɓa ce ana tawassuli da wannan kamar yadda a malaman shafi'iyya suke ambato wani da alhafiz ya kawo a cikin talhisul habir saboda hadisin ana karban addu'ar mai azumi kuma akan so a cewa mutane duk wani wanda yake azzalimi ya cuci wani ya mayar da zaluncin da yi wanda yake ya handime kudaden marayu ya mayar da su wanda yake ya je ya rubda ciki akan kudin gwamnati ya mayar da shi irin wannan sai a sanar a yi raddul mazalim sannan wanda duk ya zaman cewa ya yanke alaka da iyayensa ya tuba ya je ya kyauta ya je ya kyautata alaka da ya je ya tuba ya kyautata alaka da iyayensa wanda ya kasance baya magana da yan uwansa ya kaurace musu ya je su sulhu yawanci abin da akan sanar kenan duk irin waɗannan abubuwa waɗanda suke sune suke kawo fushin Allah a nemi a tuba a koma ga Allah gare su sannan sai a ce a haɗu rana kaza to idan liman ya zo sai ya fara yin sallah kafin hudu ba sallar kuma raka'a biyu ce zai bayyana qira'a yin sallar nan za a yi ta kafin hudu ba ne ko bayan hudu ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun sassaba hadisin aisha radiyallahu anha da ta bayyana yadda ake sallar idi kamar yadda ya zo a cikin sunan abi daud ta ce da ya zo sai da ya tsaya ya addu'a ya yi hudu ba sannan ya yi sallah raka a biyu kun ga ya yi hudu bar kafin sallah kenan sallar roƙon ruwa hmm. o sallar idi na ce Allahumma sa'a ku yi hakuri <laughs> a ku rinka tuna min gyara ku rinka tuna min gyara <laughs> abin ya yi yawa ko sallar roƙon ruwa sallar to zan koma istisqa sallar istisqa hadisin Aisha ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba kafin yayi sallah kuma ga shi wannan riwayar hadithin na Abdullahi ibn Zaid bai ambata yaya ake ba tunda Imam Malik ya kawo shi muktasar ne amma Malik ya bayyana cewa as-salatu qablal al-khutba ai sallar kafin khutba kuma haka yake a waɗansu riwayoyi na wannan hadisin na Abdullahi ibn Zaid kuma hadisin Abdullahi ibn Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallar istisqa'i kamar yadda yake sallar idi kamar yadda yake sallar idi sallar idi ko ya yake yin ta kafin hudu ba ya salla kafin hudu ba to waɗannan hadisai sai suka nuna kan cewa waɗansu suka nuna kafin hudu ba ne waɗansu suka nuna bayan hudu ba sau da malamai suka yi saɓani waɗansu suka ce kafin hudu ba waɗansu suka ce bayan hudu ba kamar nan imam malik ya ce bayan hudu ba kafin hudu ba ake sallar amma dawo waye ga wannan kaulin akwai wata riwaya kaulin sanada cewa yi bayan hudu ba bayan hudu ba ake yin sallar to waɗansu malamai sun rinjaye da kan cewa duk wanda aka yi ɗaya ne ko kafin hudu ba ko bayan hudu ba saboda duk sun zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake tunda ma ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ɗaya roƙon ruwa ba ba su ɗaya sallar roƙon ruwa ba saboda haka da Allah tana nuni ya zuwa ga ta'addud ne cewa duk wanda aka yi duk ɗaya ne amma yin ta bayan hudu ba ya fi dacewa da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta sallolin sunna da ake yi da ake yi ake jam'i gare su sallar idi ana yin ta kafin hudu ba ne sallar sallar kusuf ana yin ta kafin hudu ba to dama su ne sallolin da ake haduwa domin a yi su salloli na sunna da ake haduwa domin a yi su istisqa al'idain da kuma alkusuf saboda haka idan aka yi sallar idi kafin in aka yi sallar istisqa kafin hudu ba ta dace da sunnar sauran salloli da ake bayyana su na sunna don haka wannan shine ɗaya daga cikin abin da zai rinjayar da yin sallar kafin hudu ba to sannan sallar nan raka'a biyu ce wannan shine abin da jamahirin malamai suka tafi a kai za a yi sallah a biyu imam abu hanifa ya saba a nan la'alla saboda riwaya ba ta riske shi ba ne ya ce roƙon ruwa addu'a kawai ake in an fita fili sai a addu'a a koma a addu'a a hudu ba a koma ba a sallah saboda la'alla riwayar yin sallah ba ta riske shi ba kuma ba abin mamaki ba ne hadisai su ɓuya ga malami wanda yake mujtahidi bajimin malami don ba wanda zai kewaye sani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sun buya ga sahabbai ma ballantana kuma wanda su suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam din waɗansu hadisai sun buya gare su ba sani ba ballantana wani malami da ya zo bayan shekaru da yawa saboda haka ba abin mamaki kuma ba aibi ba ne ga abu hanifa shi yasa kaga manyan almajiransa ba su yi muwafaka da shi ba a wannan abu yusuf alkazi da muhammad ibn al-hassan shaibani su suna tare da jamhurin malamai cewa sallar idi a sallar istisqa'i raka a biyu ake yi ana yin sallah ba addu'a kawai ake ba wanda nuna kan cewa dan kana mazhabar liman dan kana mazhabar malami bai nuna cewa idan ka idan ka kula ya ya dauki wani matsayi bisa abinda wato abinda yasa ya dauki wannan matsayi dan ba shi da cikakken sani na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kai in ka san sunna kace zaka zaka ci gaba da bin sa kace a'a itin da malami na bai riko da wannan hadisin ba ni ba zan yi riko da wannan hadisin ba kamar da zaka ga wani lokaci ana karatu in an yi karatu na hadisi sai a ce eh, to mazhaba ba ta riko da wannan hadisin ba a wuce mazhaba ba ta riko da wannan hadisin ba wannan kuskure ne ba shine tafarkin malamai ba shine tafarkin da malamai suka dauka akai ba manya manyan malamai waɗanda suke su ne suka fi kowa kusanci da waɗannan eh, eh, limaman da kowannen su yake imam wato imamul a'imma wanda kuma muke fata Allah muke roƙon Allah madaukakin sarki haska kaburburan su Ah, ma ya to bayan an yi raka'a biyu ah, to sannan raka'a biyun nan yaya ake yin ta nan ma malamai sun yi sabani Abdullahi dan Abbas ya ce yayi sallar raka'a biyu kamar yadda yake sallar Idi to kamar yadda yake sallar Idin nan sai imamu Shafi'i ya ce wato kamar yadda yake sallar Idi a hai'a da sifa a bayyana karatu a yi kabbara bakwai a raka'a farko a yi kabbara biyar a raka'a ta biyu kamar yadda ake sallar Idi wannan shine mazhabar shafi'i kuma ita ce riwaya akan imamu ahmad wanda akan ta mazhaba suke haka ake yi a saudiya har yanzu in za a yi sallar roƙon ruwa kamar yadda ake sallar idi ake yi babu bambanci kawai kabbarar ce da ake yi kafin a yi sallah ba a yi kabbarorin da ake ta yi ana jiran sallah ɗin su can ba a yi amma kamar yadda ake sallar idi haka ake ta da kabbara bakwai a raka a farko kabbara biyar a raka a ta biyu wannan shine mazhabar shafi'i da riwaya daga wajen ahmad sauran malamai mazhabar malik da ɗaya riwayar a mazhabar imam ahmad da sauran malamai banda abu hanifa wanda daga cikinsu hadda abu yusuf alqazi da shi muhammad ibn al-hasan shebani daga malaman mazhaban hanafiya suka ce raka'a biyu ake a bayyana qira'a amma ba a wannan kabarori na sallar idi to aka ce ya za ku fassara hadisin ibn abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu kamar yanda yayi sallar idi a wajen roƙon ruwa suka ce abin da yake nufi ya bayyana qira'a kuma ya yi ta kafin hudu ba abin da yake nufi kenan ba yana nufin da yawa ya yi kabbarori biyar ba ya yi kabbarori bakwai ya yi kabbarori biyar ko abin da zai karfafa wannan fassara shine kan cewa ita yin kabbara ta sallar idi ai nassi ne ya zo a kan yinta hmm? tunda Allah ta'ala cewa idan game da kabbarorin sallar karamar sallah wali tukabbirullaha alama hadaku hmm? wali tukabbirullaha ala ma hadakum ku yi ma Allah kabbara akan shiryar da ku da yi saboda shiryar da ku da yi na sallar idin babban sallah kuma shine wal yadhkuru smallahi fi fi ayyamin ma'lumatin alama razaqahum min bahimatil an'am al ayyamul ma'lumat kuwa sune yawmun nahari a yawmun nahar da kuma ayyamut tashrik guda uku saboda haka kabbara ta fara shi yasa tun daga cikin daren ake so a rinka kabbara daren idi ake so ana haka sabbai suka nuna suke kabbara saboda aiki da wannan ayar to don haka ne ake kabbarori a wannan sallar to ita ku salatul istisqa ba a wannan babin take ba saboda haka yin kabbara bai taso ba a cikin ta wannan shine mazhabar malik kuma shine mafi karfi wajen dalili wallahu ta'ala a'lam wa yad'u thumma yakhutubu qa'iman sannan ya huduba yana tsaye ba a zauna ba a hudu ba a zaune yana ɗaya daga cikin sunnar a sunnonin addinin musulunci idan za a yi hudu ba a yi ta a tsaye saboda haka masu lecture in za ku yi lecture ku rinka yi a tsaye duk da yake ba eh, eh, domin lecture ta yi kama da hudu ba ba hudu ba bace amma inda tunda ake tunda dai bayani ne na addini za a yi za a yi godiya ga Allah a islati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yi a tsaye Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba hudu ba a zaune ba kamar yadda abdullahi dan umar ya inkari ya ce duk wanda ah, abdullahi ibn umar ne ko jabir ne ya kwanta da yake cewa duk wanda ya gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba a zaune yayi kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba hudu ba face a tsaye to <clears throat> wa yad'u yayi addu'a wato a cikin hudu ba ta sai addu'a wa yastaqbilu al-qibla ya juya ya fuskanci qibla wato bayan ya gama hudubar kenan wa yuhawwilu rida'ahu to fuskantar alƙibla domin addu'a ne a cikin wannan akwai sunnar cewar yin idan mutum zai addu'a ya fuskanci alƙibla yana ɗaya daga cikin sunoni shi yasa ake malamai suke cewa idan mutum yayi ziyarar annabi ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallama yayi salati a gare shi yayi masa sayyidina abubakar yayi masa sayyidina umar to ya juya ya fuskanci alƙibla ya addu'a saboda suna ɗaya daga cikin sunnonin addu'a a yi addu'a ana fuskantar alƙibla kamar yadda ya zo a wannan hadisi na alistiska kamar yadda yake kuma za a iya addu'a ba tare da an fuskanci ƙibla ba kamar yadda za mu gani a hadisin anas wanda zai zo a ƙarshen babu hmm. saboda haka fuskantar alƙibla yana ɗaya daga cikin abin da ake tawassuli da shi wajen amsa addu'ar allah saboda sharuftar ƙibla allah ya zaɓi wannan jihar shi yasa sa nema ba a san idan mutum zai tsuguno ya fuskanci ƙibla saboda tana da alfarma me yasa Allah yana zaben abin da ya so kuma abin da Allah ya girmama ka girmama shi sai ka zauna lafiya ka yi ladabi ga Allah Allah yana son shine bautar shine bautar kai shine aika ka zamanto bawa din ko kai baka alfahari ka zama bawan Allah hmm? baka alfahari kana ganin yanda yanda abin nan eh, eh, mutum da ya kamata ya alfaharin zama bawan Allah shine ainihin abin da ake sifar ubudiya. to Allah ya yana son wannan kai ma ka so shi wa yuhawwilu ridaahu ya juya mayafinsa in alkeba to mu nan da muke tafiya da babbar riga zamu iya juyawa hmm? doguwar riga za ka iya juyawa eh. to wajen juyawar imam malik ya ce ka juya dama ta koma hagu hagu ta koma dama amma kada ka juya ƙasa ya koma sama kada ka juya ƙasa ya koma sama to a riwayar wannan hadith din wajen bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an ce ya tashi juyawa ya ɗauko ƙasan ya juya shi ya dawo da shi sama sai mayafin ya yi nauyi a gare shi saboda haka sai kawai ya tsaya akan juya shi daga dama zuwa hagu to shi yasa imamu shafi'i ya ce ka juya ci dama zuwa hagu ƙasa zuwa sama tunda da yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yayi abin da ya sa shi bai yi ba saboda ya masa nauyi saboda haka idan kai ba zai maka nauyi ba ko za ka iya yi kai wannan din shine yafi shi kuma malik ce a'a ba za ka yi wannan din ba wanda ya koma yi na karshen shi za ka saboda shi Allah ya masa muwafaka yayi saboda kai ma ka tunda wannan shine yayi shine yafi ba abin da ya yi burin yi ba bai samu yayi ba to kun ga wannan masalik ne na malamai sai a duba gani wanne ne wane maslaki ne ya fi na maliku ko na shafi'i wato kamar kamar wajen hajji ne kamar wajen hajji ne annabi sallallahu alaihi wasallam wani hajji ya yi kirani wani hajji ya yi burin ya yi tamattu'i imamu ahmad sai ce tamattu'i ya fi domin shi ya yi burin ya ce ilau istadbaltu min amri mastadbartu lama subtul hadiya wala ja'altuha umra saboda abin da ya buri ya yi kenan imam abu hanifa ya ce kirani shi ne ya fi domin allah ba zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam muwafaƙan ya yi abu wanda yake ba shine afdalu ba musamman hajjinsa guda ɗaya kenan Eh, to saboda haka wanne ne abin rinjayarwa eh hmm? ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa muwafaka yayi kace zaka bi shi don abin da yasa saboda ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗe ce da lawistakbaltu min amri mastadbartu na yi burin a ce ya yi burin a ce shi ma da ya yi ta matui akwai ihtimalin ya faɗa ne don hankalin sahabbai ya kwanta saboda sun taho da ihrami kuma aka ce musu su fita daga cikin ihrami wanda a cikin al'adar jahiliya wani min afjarul fujur fajirci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusa wannan al'adar da kaulinsa da ya lusa ta da fi'ilinsa za ta fi karfi hankalinsa sai ya kwanta amma su ga shi bai yi fita daga cikin ihrami ba su sun fita daga cikin ihrami duk da ya gaya musu su yi hankalin su bai kwanta ba shi yasa ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suktul hadiya wala ja'altuha umra dan ya kwantar da hankalinsu saboda haka wanda Allah ta'ala ya masa muwafaqa yayi shine afdal domin wanda ya burin yayi zai iya burin zai iya burin yayi shi domin ta'alimi ga al'umma kuma a lokacin nan da ya yayi shine afdalu min haqqihi haƙƙinsa shine ya fi to amma tun da ya yi ta'alimi da bakinsa ya zama to kan cewa ga wanda ya aikace sai nuna kan cewa wanda ya a aikace din shine ya fi wancan din wancan bukatar an same ta wajen bayaninsa da bakinsa salawatullahi wa salamu alaihi saboda haka a nan wajen wanda in muka bi wannan maslakin a wajen malik mutum zai tsaya ne kawai ya juya daga dama zuwa hagu domin shine aka yi muwafaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi menene hikimar yi menene hikimar yi na'am kaskantar da kai a ahsan na'am neman canjin fari neman canjin hali da ake ciki halin fari zuwa halin shayarwa shine ma'anarsa tafa'ul ne tafa'ul ne an san tafa'uli aiko fata na gari fata na gari kamar annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya in yaji an ce raba riba sai ya ji daɗi sai ya fata na gari da wannan magana cewa za mu samu riba kenan hmm? ana son tafa'uli ba a son tasha'umi a ce kai ni fa na gafa na jiya daddare fa na ji mujiya a gidanmu tafiyan nan babu alheri a cikin ta to wannan ta sha'umi kenan ba a son wannan amma tafa'uli ana so fata na gari saboda Allah yana son a yi masa kyakkyawan zato to wannan juyawar wannan yin fata ne na gari saboda haka kun ga ko in haka ne idan ba ba rida'i kake da shi ba in riga ne za ka iya yi ka canza ta ka juya ta domin Allah ya juya halinka saboda haka mai da ita bai bai in babban riga ce to amma in doguwar riga ce yanzu ana a sallah ana kokawar mutum yana fitar da doguwar riga yana sanya idan cikin babu komai ya bayyana al'aurarsa a yi haka saboda haka in zaka je sallar in zaka je sallar idi in zaka je sallar istisqa'i ka je da shirin tahwilin rida ka yafa a baya ko ka dauki mayafi ko ka dauki gwado duk kaga an daina wannan da fa muna ana da ana yawo da gwado ko ba haka ba hmm? da luru hmm? to sai ka fita da shi sunna ne yin wa'annan abubuwan don har a cikin muktasar ana cewa liman makruhi ne gare shi ya salla babu babu rida'i babu wannan babu wannan gwadon ko mayafi da zai yafa a wato a kafadarsa saboda yana daga cikin kamala yana daga cikin kamala saboda haka idan mutum zai je istisqa sai ya shiri domin ya wannan sunnar domin ya wannan sunnar domin ba liman ne kadai aka ce ba har mutane ma mm, mutane ma ana so su ma su yi mm, shi yasa haka nan malik yace wa yuhawwilu nasu ardiyatahum idha hawwala al-imamu rida'ahu wa yastaqbilun al-qibla wa hum qu'ud su fuskanci al-qibla suna zaune to in suka zauna amin za su rinka yi ko addu'a za su rinka yi bayanin zai zo a hadisin anas insha Allah za mu zo gare shi na'am shine ai baibai baka san baibai ba kenan malam salisu eh? bai yake nufi da baibai shine ciki ya dawo waje hmm, ciki ya dawo waje shine wajen aikin ya koma ciki shine shine baibai na'am na'am babin abin da ya zo wajen yin roƙon ruwa al-istisqa wato hadisai da suka zo wanda za su yi bayani bayan ya yi mana bayanin al'amal wanda al'amal din ya haɗa hadisai da yawa ne ya fitar mana cewa ga yanda ake abin to sannan kuma sai yanzu zai zo ya kawo riwayoyin hadisai daban-daban wanda daga cikinsu ne aka ciro daga cikin wasu daga cikin ne aka ciro wasu daga cikin sifofin al-istisqa na'am حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت و... نعم وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نمر نمر ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فاتقوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فانجابت عن المدينة انجياب الثور قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع قال مالك هو من ذلك في سعة إن شاء فعل أو ترك نعم مالك يجي ما جاء في الاستسقاء abin da ya zo akan sallar roƙon ruwa wa ni yahya an malikin ubaidullah yace yahya ya karanta min hadisi daga malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id al-ansari an amr ibn shu'aib daga amr ibn shu'aib amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn ibn jikan abdullah ibn amr ibn al ne dan jikan sa kai jikan abdullah ibn amr ibn al ne amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullahi ibn amr ibn al-as so da ka tsakanin kaga muhammad shu'aib shine babansa muhammad shine kakansa abdullahi ibn amr kuma shine baban kakansa malaman hadisi suna sun karbi hadisinsa da yake ruwaitowa an abihi an jaddihi daga babansa da kuma kakansa daga babansa wani ne babansa shu'aib an jaddihi a an jaddihi ai jaddi abihi shine abdullahi in ka ce an jaddihi muhammad hadisin ya zamanto mursal tunda muhammad tabi'i ne ba sahabi ba wannan shine yasa waɗansu daga cikin malamai ba su karɓi hadisin amr bin shu'aib ba suke cewa an abihi an jaddihi jaddihi muhammad kenan muhammad ko bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da kaji an ce amr bin shu'aib an abihi an jaddihi ba bai kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda kakansa ba sahabi bane waɗansu kuma suka ce a'a ba ku fahimci larabcin bane an abihi shu'aib kenan shu'aib ibn muhammad an jaddihi ai jaddi shu'aib shine abdullahi ibn amr bin al-as to suka ce to in haka ne to ai shi shu'aib ya haɗu da abdullahi bin amr bin al-as ya haɗu da shi jikansa ne ba ɗansa ba ne ya haɗu da kakansa ɗan ya haɗu da kakan ai ba abin mamaki ba ne jika ya haɗu da kaka ko mutum nawa ne bai ga kakansa ba ai mutum nawa ne ya sadu da kakansa hmm, da yawa saboda haka to shi ma shu'aibu ya tabbata bal kakansa ne ma ya rene shi shu'aib din a shi shu'aib ya abin nan ya abin nan a gidan abdullahi bin amr aka rene shi saboda haka kuma shine ya ci gadon littafinsa a sadiqa a sahifatu sadiqa da yana da littafai da yake rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amr bin shu'aib kawai sai rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi isnadin sa ba bai cewa tunda bai faɗi isnadinsa ba saboda abu ne wanda yake sananne to amma a waɗansu riwayoyin ya bayyana kamar yadda ya zo a riwayar sufyanu thauri da sufyanu thauri da kuma wannan eh, sufyanu thauri ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin kenan musnadan a wajen a cikin sunan abi dawud an abihi an jaddihi cewa da wannan dai isnadin da ya saba riwaya an abihi an jaddihi saboda ka wannan hadisin duk da yake mursal ne anan amma hadisi ne musnad tabbatacce ingantacce anna rasulal ah, hadisin amr bin shu'aib martabarsa hasan ne in yace an abihi an jaddihi hadisi ne hasan mm, saboda shi amr bin shu'aib saduqun ne ba fiqa bane anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza istasqa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi addu'ar roƙon ruwa qal sai ya ce Allahumma sqi ibadak Allah ka shayar da bayinka wa bahimatak da dabbobinka wanshur rahmatak wato ka watsa rahama ka dede ka yayyada rahamarka wa ahyi da almayyit ka rayar da kasarka wadda take wadda take kashi daga cikin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kenan akwai sigogi daban-daban na addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗanda suka zo yake yi lokacin roƙon ruwa a waɗansu su da isnadi ingantacce waɗansu su ba da isnadi ingantacce ba duk dai abin da suke nunawa shine neman Allah ya shayar da ruwa kama Allahumma sqina ghaithan mari'a ghaithan maghitha mari'an ghadaqan nafi'an ghayra dar Allahumma suqiya rahmatin la suqiya adhabin wala bala'in wala hadamin wala gharaq duk waɗannan riwayoyi ne waɗanda suka zo na addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin istisqa kuma kamar yadda muka sani istisqa din Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sau ɗaya kawai yayi ba saboda haka wannan ah, abinda mu ke koya abinda wannan hadisin ya koya mana cewa wannan addu'a ce ma'asura wadda ake yi lokacin roƙon ruwa sai mutum ya haddace ya zamanto cikin addu'o'in da za ake yi wa ni an malik haka zalika ya hayayi mun hadisi daga malik an sharik ibn abdullah ibn abi namir daga sharik ibn abdullah ibn abi namir ɗaya daga cikin malaman madina wanda Ah, ya shahara da riwaya daga wajen anas ya ruwaito hadisin isra'i wal mi'raj duk da yake malamai suna magana akan wato haddasa amma duk mutumin da ya zamanto bukhari da muslim sun yi riwaya daga wajensa idan musamman ma in ya zamanto sun yi riwaya daga wajensa daga wajen malaminsa to wannan ya ketare ya tsallake ya tsallake ai suka a kansa hmm. jawaz alƙantara kamar yadda malaman hadith suke cewa ya tsallake wato abin nan ya tsallake fage ya tsira ba zance duk wanda zai magana a kansa sai dai ya zamanto ya yi magana ne kawai ba tare da hujja ba saboda buhari da muslim sun fi kowa tsantseni da jijjiga mutane wajen riwaya in kaga sun karba hadisin mutum a cikin littafin su har suka ambace shi ta wannan mutumin hadisinsa karɓarɓe ne a ah, an anas ibn malik daga anas ibn malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik ibn nadar annahu qal anas yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace ya rasulullah akwai ikhtisari a cikin wannan riwayar mutumin ya zo ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudubar juma'a yana cikin huduba ya shigo min inda babil qada kofar gidan da aka saya na sayyidina umar domin a biya bashinsa wani gida ne ana ce masa babul kaza sai ka ɗauka ana nufin gidan alkali gidan babban alkali ake nufi a amma abin da ake nufi gidan da aka sayar don a biya bashin sayyidina umar da ya zo ajalin da ya zo mutuwa ya ce ma abdullahi da hafsa a sayar da wannan gidan akwai bashi da ake bin a biya bashi saboda aka sai ake ce masa daru qada'i ne umar ibn al-khattab gidan biyan bashin umar dan khattab sai daga baya ma sai kawai ya shahara da cewa darul qada sai aka dauka qada din da ake nufi alƙalanci waɗansu suka yi wannan kuskuren to wanda ba san tarihin ba wanda suka san tarihin su ne suke bayani abinda ake nufi da alqada ɗin biyan bashi to ta nan wajen wannan bawan Allah ya shigo ana cikin hudu ba faqala yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halakatil mawashi dabbobi sun halaka wato almawashi jam'u mashiya abin da ake nufi da su su ne wato da raƙuma da awaki wanda da da tumakai domin shanu ba ba a cika amfani da su ba a jaziratul arab yawanci dai da raƙuma ne da shanu amma dai duk suna ciki su ma shanu din raƙuma da awaki dai su ne dai arzikin su da yafi a wata riwayar halakatil amwal dukiya ta halaka domin su su ne dukiyar wata taqatta'ati subul hanyoyi sun yanke saboda babu guzuri ba za a iya tafiya ba ba abin da za a yi guzuri a yi tafiya da shi saboda fari ka roƙa mana Allah wato ka roƙa mana Allah ya yi mana wannan hali fada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya addu'a a wata riwayar wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim a riwayar bukhari sai ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a anas ya ce fala wallahi laisa fil sama'i mithlu qaza'a wallahi ina rantse muku da Allah babu ko da misalin wato babu ko da misalin ɗan curi ɗin na girgije hasan a asalin ƙaza shi yasa ake cewa ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba wato a aski a bar mutum ya toluwa anan a aski nan wajen a bar yar toluwa anan to sama babu irin wannan ma wanda zaka ce kila ba su haɗe ba daga bayan ne suka zo suka haɗe babu koda wannan kamar kwalba take hmm? don haka ma a wata riwayar kamar yadda yake cewa wakanati sama'u mithla zujaja sama tamkar kwalba take babu komai walam yakun bainana wa baina sil'in buyutun wala basatin tsakaninmu da dutsen sila babu gidaje babu gonaki jabalu sila shine dutsen da ya fi kusanci da harami daga cikin duwatsun madina shine ya fi kusanci da harami idan ka fito kofar babu salam kofar da ake shiga wajen ziyara a sallallahu alaihi wasallam ka kalli ka kalli dama da kai gabanka amma ta fuskar dama za ka ga wani dutse shine jabalu sila ya ce babu gidaje tsakaninmu da wannan masallaci da wannan dutsen sai wani girgije ya taso daga nan kawai muka ga ya da ya zo tsakiyar tsakiyar mu tsakiyar madina sai kawai ya kwarara da ruwa ya kwarara da ruwa ba mu shiga gidajenmu ba sai a jike shine nan a wannan ikhtisarin da ke na fa mutirna minal al ilal juma'a aka yi mana ruwa daga juma'a har wata juma'ar kwana bakwai ana ruwa qala fa jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo zan annabi sallallahu alaihi wasallam na farkon ne ko ko na daban ne a wata riwayar Anas ya yanke yana cewa a shine dai wannan fa jaa eh, yana cewa fa jaa zalikar rajul amma kuma a wata riwayar da aka tambaye shi shine na wancan makon sai ya ce la adri ban sani ba saboda ka wata watar yayi riwaya yana da jazma wata kuma ya riwaya yana da shakka kuma wannan yana faruwa abin da ya faru ne shekaru da yawa ba lallai ne ya tuna su yadda aka yi shi daidai wa daidai ba faƙala sai mutumin ya ce ya rasu amma kaga ai wannan ai babu wani tasiri shi ne ko ba shi ba ne a shahidai an zo an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah ya ce ya rasulallah ta haddama tilbuyut gidaje fa sun rushe wan subul hanyoyi sun yanke ba hanyar tafiya saboda korama sai gudana take yi inda da ake tsallakewa a tafi yanzu ba dama a tafi ba dama a wuce wa halakatil tilmawashi dabbobi sun halaka saboda ruwa ya abin nan ruwa ya sa an da kasa nemo musu abin da za su ci faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma zuhural jibali wal akam ya Allah kan duwatsu wal akam da kan wato jigawa wa butunil audiya da kuma cikin tsakiyar wato magudanar ruwa abin da ke hanyoyin da ke tsakanin duwatsu wa biti shajar da wajen da wato da wajen da da tsirrai suke hudowa ake zuwa ana kiwo a wata riwaya yana cewa hawalaina la'alaina ka kai shi zuwa ga kewayen mu kada ka sa'an ya shi akan mu qala fa anjabat anil madina injiyaba thawb sai ta sullube daga madina kamar yadda ake sulluba riga shine injiyab aka janye shi kamar yadda ake janye riga yana faɗa a lokacin a cikin wannan hadisi akwai mujiza babba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wata riwayar yake cewa ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anni abdullahi wa rasulu na shaida cewa Allah mai iko ne bisa komai kuma ni bawan Allah ne manzansa duk da yake ba a wannan ba a wannan hadithar bace a hadithar sallar da aka ce a cikin hadisin Aisha na riwayar sallar sallar sa ta roƙon ruwa a filin a filin sallar Idi dan daga suka da suka yi sallar kafin su zo Madina sai da suka jike kafin da suka gidajen su sai da suka jike kuma ba tafiya eh, wato ai ina ga daga kofar masallacin a yanzu inda yake zuwa inda inda masallacin algamama yake kusan kamar daga nan ne zuwa kwanar 'yan lemo ɗin nan amma kafin nan da aka yi sallar kafin su zo su shigo gida har hadiri ya taso har ya kece da ruwa ya jika su Shi ne wannan shaidar salawatullahi wa salamuhu to wannan hadisin ya nuna nau'i na biyu na istisqa'i tunda wannan akwai sallah eh akwai sallar istisqa babu sallah sallar juma'a ce ko kuma akwai abin da ya nuna cewa an yi niyyar sallar istisqa a cikin sallar juma'a a ga babu saboda haka wanda ya nuna cewa ana istisqa'i da addu'a kadai ba tare da yin sallar ba ana yin ta da addu'a kadai ba tare da yin sallar ba shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da yake hudu ba kuma ya nuna kan cewar ya halatta a yi magana a cikin hudu ba idan bukata ta taso tunda wannan bawan Allah ya zo ya yi magana ya nemi a yi addu'a ba wanda da inda ba inda wato abin da ya zo ya yi bai dace ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara masa ba zai ikirarin sa ba amma kasancewa ya yi ikirarin sa ya nuna kan cewa ya halatta limai yana cikin hudu ba a yanke shi saboda wata bukata kamar irin wannan bukatar ta al'umma ta bukatar a yi ma al'umma addu'a ko kuma kamar bukatar wani ya zo zai musulunta a bashi kalmar shahada ko kuma buƙatar wani ko kuma wato abin nan a a a a buƙatar mutane za su cutu an yi sallah liman yana cikin liman yana cikin hudu ba hadiri ya taso zai wa mutane hadiri zai kece da ruwa sai a zo a gaya ma liman cewa hadiri fa ruwa zai sauka wato a hanzarta babu laifi a wannan duk saboda maslaha ne haja ce ta zo kada ka ce a'a to ai ne hudu kada na zo ne magana kuma ba ni da sallar juma'a a'a wani ya nuna akwai asali a cikin sunna kaga sanin wata sunnar baka san wata ba shi yake sa ake ta shi yasa ake kuskure wani in ya san cewa ba a magana a ciki amma bai san akwai wannan sunnar ba sai ya zauna ya sha wahala ya kyale mutane su sha wahala to kaga ku amma karatu sani shine yake maganin wannan to wannan ya nuna kun ga kenan ya halatta a yi magana a cikin sallar a cikin yayin da liman yake hudu ba lil haja idan bukata ta taso sannan kuma wannan ya nuna gaggawar amsawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan bukata wanda ya nuna wato wato matsayin kulawarsa da maslahar al'umma da abin da zai inganta sha'anin al'umma domin fari ai abu ne wanda yake zai kawo lalacewa arziki da halakar al'umma kuma yana daga cikin wajibin shugaba ya zamanto duk abin da zai tsare musu wato rayuwarsu ya musu ya tabbatar musu da hanyoyin arzikin su ya zamanto yana kwaɗayin samun musu wannan dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba a ambata cewa ya sai da ya kara hudu ba sannan ya addu'a fada'a eh, fada'a da fa'ut taqib wato ana gaya masa sai ya addu'a kuma a cikin wannan ya nuna raf'ul aidi ɗaukaka hannu lokacin addu'a domin kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka hannunsa sahabbai ma suka ɗaukaka hannunsu har anas yana inkarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɗaga hannunsa ba wajen wata addu'a sai wajen roƙon ruwa to amma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa wajen wajen wajen bigire 30 banda nan bukhari ya kawo waɗansu daga cikinsu imamun nawawi ya haɗa su da hadisan sun kai wajen wajen 30 ya kawo su a cikin littafinsa sharhin muhazzab al-majmu ya kaddama wajen wajen talatin wajen wajen talatin ya kirga to ya zan kai jam'i tsakanin wannan da fadin Anas to shine malamai suka yi jam'i da ce waɗansu suka ce a'a Anas ya kore ne wanda kuma ya ce ya yi ya tabbatar saboda haka a karɓi magana wanda ya tabbatar a kyala magana Anas waɗansu kuma suka ce a'a ai kamata ya yi jam'i inda za a iya haɗa hadisai ya fi karɓi ɗaya ka ki aiki da ɗaya kuma a nan waje za a iya hada hadisan ta za a hada hadisan biyu A hudu akan mimbari bai taba daga hannunsa ba sai a istiska amma an ba a kan mimbari ba yana daga hannunsa to amma shi Anas ai nafi yayi kwata kwata bai daga ba sai a cikin kawai addu'ar istiska kuma bai ce istisqa din da ya akan mimbari ba saboda haka ya tabbatar da addu'ar da aka yi ta istisqa ba akan mimbari ba yana dagawa saboda haka kaga wannan jam'in da kai ba zai yi ba na'am a a cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rafi'an yadayhi fi du'a illa fil istisqa ya yi itlaq ya ce illa filistisqa na'am akan mimbari na'am ai abin da ya ce kenan abin da salisu ya ce kenan na ce to ai shi cewa ya tabbatar da daga hannu akan istisqa ba a lokacin hudubar juma'a ba tunda ya ce fil istisqa ya gani amma ya kora duk wani banda wannan na'am eh ai abin da na faɗa kenan na farko nace waɗansu malamai sun ce Anas ya kore ne bisa iliminsa bai san san sauran ba waɗansu kuma sun tabbatar saboda haka mu ɗauki nasu mu kyala magana Anas shi waɗansu kuma suka ce a'a za a iya yin jam'i a tabbatar da abin da Anas ya faɗa a tabbatar da sauran ma abin da suka faɗa na'am to duk wannan ihtimali ne kun ga shi yasa malamai suke sabawa fa <laughs> to abinda waɗansu malamai suka ce na jam'i shine kan cewar abinda Anas ya kore shine mubalaga wajen ɗaga hannu mubalaga wajen ɗaga hannu don ya ce farafa a yadai hatta yura bayadu ibtai bayadu ibtai ya ɗaga hannunsa har sai da aka ga farin hamatarsa saboda haka mubalaga wajen daga hannu bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba sai a istisqa amma a sauran abin da ba istisqa ba zai daga hannu sai dai baya mubalaga wanne lokacin badar eh, to wannan yana nuna kan ya daga hannunsa har sama ne haka ai ko daga hannu kai haka saboda mubalaga saboda shi ma yafi yana buƙatar ka rinka rike shi shi yana ishara ne ga dade wanda ya wajen daga hannu shi yasa baya iya ma wato kama shi har yana yana kaucewa daga kafadarsa shine zai dago ya mayar da shi mm, ba kamar mu bane kana addu'a ka je abin nan riga ta abin nan sai ka daga ka bar addu'ar ka dauko ka daga shi yana addu'ar addu'ar kawai yake duk abin da zai faru ga jikin da kayan ya faru mm. eh. saboda haka to wannan ya wannan nuna wannan jam'i shine aula kuma shine abin da malamai suka wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu wajen istisqa irin yadda baya dagawa wajen sauran addu'a a istisqa zai daga hannunsa ya mubalaga ya isa matuƙa wajen dagawa har ya zamanto kan cewa ana ganin kasan wato ana ganin abin farin hamatarsa to kuma mutane su ma haka za su yi wajen wannan kamar yadda ya zo a riwayar hadisin anas a cikin bukhari mutane su ma sun ɗaga hannunsu to amma a nan ba a faɗi kan cewa sun yi addu'a ba su ma sun ɗaga hannunsu saboda haka a wajen yin addu'a in lima yana kan mimbari mutane za su yi addu'a ko ka ɗaga hannunsu kawai za su yi su rinka shi ne asali wajen addu'a a kan ta ranar juma'a mutane ta amini suke ba limai yana addu'a suna addu'a ba amma yayin da ya fita wajen sallar roƙon ruwa ya juya ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannunsa yana addu'a ba bayyana addu'a zai ba a mutane su ma addu'a su za su yi ba amin za su rinka cewa ba yana addu'a su ma mutane suna addu'a haka ake yi kowa ya shigalta da addu'a addu'a kowa ake bukata ba liman yana yi ana cewa amin ba haka ya zo a hadisin aisha a wata riwaya ta a riwaya daga cikin riwayoyin hadisin aisha ko ta ko hadisin abdullahi ibn zaid na manta wanne ne daga cikin riwayoyin guda biyu don ya zo kan cewa nassi aka yi akan cewar ya juya ya fuskanci alƙibla ya juya rida'insa yana addu'a su ma suka juya rida'insu suna yin addu'a alhali suna zaune saboda ka wannan shine sunna wajen roƙon ruwa yayin da ya zamanto a waje za a yi ta musharaka ake wajen addu'a kowa kuma har yanzu a saudiya suna raya wannan sunna don haka suke yi bayan an gama hudu ba sai liman ya juya ya fuskanci alkibla ya juya rida'insa sannan ya daga hannu yana addu'a sannan mutane ma kowa inda yake a zaune ya ta addu'arsa sannan sai ya in ya gama addu'a sai ya tafi kawai ya tafi abinsa ba zai ce a shafa fatiha ga baki ɗaya ba ko kuma mu haɗu a fatiha mm, ba zai ba sai kawai ya shafa sai ya tafi mutane ma su tafiya su haka sunna ta nuna amma duk irin wa'annan abubuwan da aka zo aka yi wai mu haɗa fatiha ko kuma abin nan ɗinmu na mutanen kano wani yana cewa in kaji an ce bisirul fatiha to mutumin kano ne ba kano ne wani yake cewa eh, kuma fa asali fa abin da ya sa aka kawo shi a 1960s ne aka kawo wannan al'adar bisirul fatiha din nan da ake saboda lokacin yan tijjaniya sun zo da fatiha da salatul fatiha kowane addu'a za a yi sai a ce a cika da fatiha da salatul fati su kuma wanda ba sa tijjaniya su suna ganin me ya ba masalatul fati wannan darajar saboda me za a yi ta kamba masalatul komai sai a ce salatul fati saboda kai kace to kawai gashi bisirul fatiha za a rinka yi ai fatiha ce dai alqur'ani ba wanda zai yi bisirul fatiha sai aka kawo wannan shine yake to duk wannan ba su da asali ba su da asali don a haɗo a karatun alkur'ani da murya ɗaya bida'a ne kamar yadda maliku ya nasi a kan wannan ce bida'a ne ƙala malik imam malik ya ce fi rajulin fatatu salatul istisqa kan mutumin da a sallar loƙon ruwa ta kubce masa wa adraka al-khutba amma ya riski ya riski huduba wa fa arada an yusalliha fil masjid sai ne niyyar yayi sallar roƙon ruwan a cikin masallaci aufi bai baitihi ko ya koma gidansa ya sallar idza in ya koma gida qala malik ya yace huwa min zalika fi sa'a yana cikin yalwa a wannan in sha'a fa'al au tarak in ya so yayi ko ya bari sunna ce in ya so yayi to alhamdulillah in ya koma gida sai yayi in ya so ma ya bari babu komai domin wannan shine asalin shine halin ayyukan ayyukan nafilfili domin nafila ce ba dole bace wallahu ta'ala a'lam to ina ganin sai mu tsaya a nan wajen insha Allah dama saboda lokaci yayi alaikum salam game da eh ya sauke kawai ba a shafawa ba a ruwaito cewa kun ga yanzu yanzu muke cewa an roito annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu wajen bigire 30 ya daga hannu wajen istisqa amma an bata cewa ya shafa ba an bata ba yawan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga hannu ya addu'a babu hadisi guda ɗaya da ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa hannunsa amma in kaɗan har haɗa an ruwaito waɗansu hadisai da suke nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun yi addu'a ku shafa hannunku ku shafa a fuskarku. hadisan ba su inganta ba a gashin kansu amma an ka hada su zai zamanto suna da asali shi yasa waɗansu malamai ba su yi inkarin su waɗansu malamai ma har suka ce hadisin ya ya zamanto hasan za a iya hujja da shi to amma kasancewar an yi tawaturi wajen ruwaito daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a ruwaito riwaya ingantatta ta shafawa ba ya nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi in ya faɗa ta wani hadisin ba a ruwaito daga fi'ilinsa ba saboda haka al'aula mutum kada ya yi amma kuma kada ya inkari ga waɗanda suke yi bina'an akan cewa hadisin ya waɗansu malamai suna ganin ingancinsa suna ganin ya za a iya yin hujja da shi sauraka ba irin wanda yake za a ce wanda ya yi bida'a ba ne domin yana da madogara wadda take ta samu asali kada ka yi inkari ga wanda yake yi na'am alghaith uh, alghaith shine alghaith da matsar duk ma'anarsu ɗaya sai dai alghaith ana amfani da shi wajen ruwa wanda yake na rahama shi yasa za ka je annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma asqina ghaithan baya cewa asqina mataran shi ko matsar yana zuwa da ma'anar ruwan alkhairi da ruwan sharri wa amtarna alaihim matsara fasa'a matsarul munzari ka gani akwai matsar wanda yake mara kyau wanda za a ce masa sa'a sa'a matsarul munzari amma ghaif baya zuwa sai wajen ruwan alkhairi eh, gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba ba ba ba ba a makabarta bane a cikin masallacinsa ne cikin masallacinsa wajen yake ka je makabarta ne ka ce za ka nufi makabarta don kai addu'a ba a yi don makabarta ba wajen addu'a ba ce in kai addu'a don biyan bukatar kanka amma idan ka yi wanda suke mazauna kai musu addu'a a wannan shine yake da asali a cikin sunna kuma abin da ya sa wato duk da yake za a iya cewa asali asali in aka tsaya aka duba asali za a iya cewa eh to kamar ya za a iya yin addu'a kenan tunda in kai ziyarar makabarta ai kyakkyawan aiki ne to za ka yi tawassuli da wannan ai kyakkyawan aikin dan kai addu'a hmm? to amma wannan asalin akwai hadisai da suka rusa shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'ana fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura hmm. ku karanta alkur'ani a gidajen ku kada kuma yadda gidajen ku zamanto makabarta wanda nuna kan cewa makabarta ba wajen zuwa a a yi zikiri bane a karatun alkur'ani hmm? to saboda wannan ma'ana ya zamanto kan cewa ba za ka dauki wannan asali din ba da ake faɗa don haka al'asul ba a yin addu'a a makabarta amma kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin makabarta yake ba don haka idan ka je kai ziyara za ka yi tawassuli da wannan ziyarar taka wajen addu'a da roƙon Allah ya biya maka bukatunka na'am mata ma za su iya zuwa kamar yadda malik ya ce an tambayi malik mata da yara za su iya zuwa za su iya zuwa amma banda mata masu haila ba kamar sallar idi ba ce da aka ce mata masu haila su je eh, ana so tsofaffi da yara su je saboda rauninsu saboda rauninsu kuma ana so raunana a kaddamar da su wajen addu'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal saruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ana azurta ku ne a baku nasara saboda dalilin da sababin wato addu'ar raunana daga cikinku yayin eh, aka yi shi ma ya yi gabanta ya koma baya amma eh, gabanta ya koma gabanta ya koma baya amma gabanta ya koma baya to ai gabanta ya koma baya kai dama ta koma hagu din kenan dama ta koma hagu eh haka ne dama ta koma hagu kenan dama ta koma hagu i eh. dama ta koma hagu eh to amma amma yanda zai zama to babu mashakka yanzu doguwar riga kace zaka yi mata haka ai sai ta shaƙe ka amma babbar riga zaka iya mata haka Zaka iya juya babbar riga wannan ma watakila aula to amma a ah, abin nan gaskiya wannan shine asali dama ta koma hagu din ba ciki ya dawo waje ba to amma wajen rida'i in dama ta koma hagu ciki zai dawo waje a wajen mayafi idan dama ta koma hagu hmm, ciki zai dawo waje ciki zai dawo waje ku yi tunani ku gani yadda yake eh, rikita ta za a yi shine kawai za ta iya zamantowa haka ko ba haka ba mayafi yana haka idan ka juya shi ya koma haka wajensa ya dawo ciki cikinsa ya koma waje wanda ke shine baibai eh, saboda haka kowanne dai mutum ya yi almuhim dai ana so a yi wannan saboda tahwili juyawa da fatan allah ya juya halinmu shi ne ma'ana na'am rukuni shine wato abin da yake farilla wanda yake in babu shi ibada ba za ta yi ba kamar niyya in babu niyya babu ibada domin an rasa abin da yake inta ne ba abin da yake ake share fage domin ta bane ba kamar alwala bane game da sallah alwala game da sallah sharaɗi ne amma yin niyya kuwa idan kai sallah babu niyya ko da da alwalar ka cika dukkan sharaɗai in kai sallah babu niyya baka da sallah idan kai sallah ba baka baka kabbara harama ba baka da sallah ba zai ba zai yi ka gyara sallar ba ba zai yi ka gyara sallar ba in ka bar rukuni dole sai dai ka sake ta ko kuma ka yi ilga'in abin da yake shine kamar juzi'in da yake wannan raka'at take wannan rukunin yake ciki na alaikum salam riga ne kawai har hula a asali dai riga ne asali dai riga ne eh za ka ga kamar mutanen eh, ah, mutanen saudiya da suke sanya dan mayafin nan dan su da suke sanya a kwakwaro nan shi suke juyawa ba ihrami ba dan wannan makawiyan an san makawiya ko da ake sawa ake ake rufe kai da shi sai ga sun juya shi haka to amma abin da yake dai to suna ba shi hukuncin rida'i din tunda ya rufe baya zai iya daukan hukuncinsa alaikum salam wajen addu'a sai an fara sai in za a fara addu'a ba tun daga gida bane mu anan za ka ga mutane in za su fita tun daga gida suke juyawa ba haka ba ne sai an je filin idi din an yi sallar an gama hudu ba yayin da za a yi addu'ar ne ake juyawa a cikin filin idin ake yi yayin da ake addu'ar lokacin nan za a juya yayin da za a fara addu'ar na'am da murya daya eh eh eh a karanta alkur'ani da murya daya da nufin addu'a ba yanda ake yi a'a banda a makaranta wannan koyarwa ce wannan koyarwa daban take na'am suna me a kai ma kai sani kai za ka yi fatawa akan wannan wannan ai shirka ce ruwa haliru shine mai ruwa mai rigar ruwa mai rawanin ruwa na alaikun salam ai ba a faɗin niyya ba a faɗin niyya yana azumi a zuci ake yin ta a zuci kawai za ka yi niyyar sallah niyyar sallar wannan lokacin ka ce a zuciyarka za ka yi niyyar sallar magarba yanzu kamar yadda ka je ka sake alwalan nan ka dawo ka san ka to sallar magarba za ka yi saboda kan aka tashi aka yi kabbara kai kabbara ka dama ka yi niyyar sallah amma dai an fi so a yi iktiranin da kabbara harama yayin da kake kabbara harama za ka halarto cewa yayin da za ka yi kabbara harama gab da za ka yi kana yi za ka halarto cewa lokacin ne kake yin wannan sallar wato kada kai sallar yayin da kake kabbara harama kada ya zama tukan cewa zuciyarka ba ta cikin sallar baka san abin da kake yi ba a lokacin na'am eh eh wannan kwarai da gaske ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabaddilan mutahashian mutadarri'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yana mai sanya kaya waɗanda suke na kaskanci yana kuma mai nuna tsoron Allah yana kuma mai bayyana tawali'u kwarai wannan sunna ne ya tabbata hadisin Abdullahi dan Abbas ba za ka tafi ba ka sanya dankararrun kaya kamar za ka je sallar idi eh. a za a iya fita da takalmi za a iya fita da takalmi to gaskiya wanda sa gama a santalman ko a santalman to gaskiya ba a gaya abin nan wanda suka yi masarki fatawa ba su yi masa fatawa daidai ba ana ba a ce ba a fita da takalmi ba mm, ana iya fita da takalmi kace za a fita ba a fita da takalmi yanzu irin wannan doguwar tafiya da za a yi ga kwalta ga duwatsu ai sai ya to akwai cutarwa a kafa alaikum salam na'am eh eh oh rukunin abinda ake nufi da ar-rukun wal bab rukunin da hajarul aswad yake shi ake nufi da shi ne ake nufi da ar-rukun ni na fa dauka kana tambayar rukuni ne a yanda yake a cikin fiqh ar-rukun wal ar-rukun shine rukunin da eh, shine kusurwa kusurwa shine ar-rukuni rukuni shine kusurwa to kusurwa da hajarul aswad take da kofa nan ake cewa multazam annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya tsayuwa a nan wajen ya addu'a alaikum an lokaci bai ba kuwa na'am eh na'am eh to almuhim dai a daga hannu din ya zama kan cewa cikin hannun yana kallon sama yana kallon fuskar mutum ko yana kallon sama wajen addu'ar nema kenan addu'ar ɗauke azaba kuwa to shine a yi ta a haka kamar yadda ya zo a hadisin anas baya yana kallon nan kamar addu'ar in za ka yi addu'a bakarara akan mutane kamar za ka yi ma jas addu'a arnan jas in za ka yi musu in za ka yi addu'a allah ya kama su haka za ka yi Eh, eh, hannun naka yana kallon ka mm. yana kallon gaba mm, akwai wani malami sheikh muhammad al-khayya ah, sheik muhammad ah, ah, sheik muhammad al-kattani malamin morocco ne malamin hadisi ne mm. malamin hadisi ne 1986 yau shekara 25 kenan ko 25 eh, lokacin a lokacin a'a 1983 ah, ne kai mm, shekara 28 kenan lokacin da na je umra yana karantarwa yana da karantar da muwatsa wannan littafin da muke karantawa a harami yake karantar da shi idan aka gama karatu din yana yin addu'a sauraka in yana addu'a haka yake to daga ya zo wajen zai ma baka bakarara sai ya juya hannunsa haka haka yake yi eh, to wannan ya zo a hadisin hadisin anas radiyallahu anhu ya sifanta daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan yana idan zai addu'a ga akan ga kansa sai ya daga hannunsa in zai addu'a kan kan waɗansu mutane sai ya juya hannunsa to ko ka daga hannunka ko ka buɗa duk ɗaya ne yanda kai kawai dai abinda ake cewa abinda yake da ma'anar dagawa ake so dagawa hmm, na'am subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na tubu ilai.